mun taɓa za mu je mali wani taro mako na kasa na malaman afirka sai aka sauke ma a wannan togo ni kuma ashe ɗari biyu kawai na misin ba da ɗari biyu a bani wannan yalo kaɗa ya na manta muna sauka suka ce ina yalo kaɗa aka do fasfo na babu sai aka ja ni wani ɗaki aka ce in ba da hannuna za yi mun allura ni ko ba na son allura ya ce kai ba wani magana sai allura kawai ce ai ba wata magana sai da tsira ma allura da kira babban nasar ce kai zo ba wani abu da za a yi ce ai kawai tunda baka zo da Nace to a can din ma bayi ake ba kawai ba mutum ake ɗari biyu ake kuma ku karɓi ɗari biyu mana ko ku da wuce to wannan yana nuna mana yadda al'amari ya kai lokacin da muka zo za auren zawarawa a kano sai muka ce kowa ya je asibiti ya je asibiti a yi masa tesis akwai hepatitis akwai hiv akwai genotype akwai gonorrhea akwai wane wajen abubuwa guda biyar muka rubuta har da mental da wayewaye da sauransu da sakatar da sauransu a tabbatar mana mutum baya shan kwaya yana da hankali bai dauke da ciwo wanda zai dauka sai mutum ya je kawai ba a yi masa komai ba sai ya bada kuɗi sai a rubuta masa a bashi sai da muka je muka je asibiti tukuna muka tsananta cewa lalle duk sanda aka samu ciwo ga wanda ya kawo mana satifiket din ƙarya to za mu shigar da ƙara ga waɗanda suke aiki a gurin sannan ne aka gyara cewa duk wanda ya yi test ɗin nan shi zaba da result sai ya sa hannu a ƙasa cewa ya tabbata wannan janu ne ba wa rubuta aka yi mutum abokina wallahi takarda aka ce ka ce ai kawai ka zaman ka a gida zan kawo ma zan kawo ma su da aka lalata ƙasar ba abin kowace irin doka komai za a iya maka shi kana gida ba ƙa'ida babu abinan da sauransu akwai wani yaronmu da zai tafi karatu sai aka ce a je a yi gwajin corona ce ai ba a yi malam ai kawai ka ba da kaza yana airport za a kai masa <laughs> kawai aka aka aka airport kawai aka kai masa takarda aka ya hau jirgi da abasa ya tafi ba a yi ba to yanzu kaga in wani ciwo ake ɗauke da shi wanda zai kashe mutane a dubu arba'in ɗin da aka karba aka ba da abin da ba yi ba kaga wanda zai iya karya doka shi sa nake ta jin tsoro saboda yadda karya doka ya yawa cewa jiragen da muke hawa motocin da muke hawa magungunan da muke sha abincin da muke ci duk bamu da tabbas a kansu tunda jirgi yana sama za ka ga yana rawa yana kama ka shiga ya shiga gargada a zo sauka kana tsoraci a zo hawa kana tsoraci motocinmu haka ba ma son gyara mota ga mutum yana hawa mota ba birki yanzu akwai wani da dan bas ya je bugawa wani alaji mai marsidi mai tsada ya fasa masa danja ana alaji ya haƙuri ce a zan haƙura amma a buɗe wajen inda an tabbatar ya zuba kaza da kaza to na yadda kaddara ce san da aka buɗe gurin da ya ce a buɗa ruwan omo aka tarasa inda za a sa birki ruwan omo ya zuba yace to ya motarsa ba birki jama'a za ku ce in yi hakuri abinda bai fi ɗari biyar ba ka zuba sai ka zo ka rusa min mota kuma ka ce alhaji ni ne mai arziki na ya hakuri? su da haka kowa ya san wannan kusan ma ya bi mu akwai wanda yake gaya mun ya ce za shi wata ƙasa sai wani ya ba shawara ya ce ka je ka yi fasfot ɗin nijar idan ka shiga da fasfin najeriya za a wulakanta ka saboda ba a garmin girman 'yan najeriya a ƙasar ba a gina fasfin ɗin najeriya na nijar ya fi daraja kuma ya ji aka yi masa fasfin ɗin nijar din da shi ya shiga ƙasar ya fito aka ce kakka shiga da na najeriya 'yan najeriya sun je sun yi lalata sun zubar da mutuncin 'yan najeriya a gudun in ka shiga wulakanta ka za a ga fasfo ɗin najeriya sai a aje ka wani guri kai awa shida ba a kalle ka ba amma da ba haka muke ba 'yan najeriya suna da kima suna da daraja a saudiyan nan wani ya gaya min ya ce da sarkin saudiya ma wancan 'yan najeriya ne suke gadinsa bai yarda da kowa ya dafa ma abinci ya gadinsa ba sai 'yan saboda amanarsu su manzu yanzu kun san akwai kasashen da yawa passport din Najeriya bayi da kima sai ka je kayi na wata kasa sai ka shiga da shi ka shiga da sunan wata dan kasa amma ba sunan dan Najeriya ba saboda laifuffuka da karya doka da rashin bin ka'ida da sauransu in hawa jirgi ne sai da kokawa yanzu da za a kawo mota bas mutum hamsin a kawo bas biyu kaga za ta kwashe su har da sarara amma sai an yi kokawa wajen shiga wallahi sai an yi kokawa hawa jirgi kokawa hawa mota kokawa in abinci za a raba sai an yi waso su to wannan ɗabi'ar ba ɗabi'ar musulunci ba ce ba kuma ɗabi'a ce ta ɗan ƙasa na kirki ba duk abin da aka ce doka ne ƙa'ida ne ya kamata yanzu kana bin doka ma dariya ake ma ce kai ka wahalar da kanka abin nan fa kana gida za ka kama alaji Allah wallahi alhaji kana gida za a kama kawai ka kaza kai kaza shike ga wannan rashin bin doka shine mataki na farko da mu muka kashe ƙasanmu da shi kuma ba za a taɓa ci gaba a najeriya ta yi daraja ba idan ba mu dawo kan girmama doka da bin doka da oda ba duk kuma abin da yake faruwa rashin bin doka da oda ne rashin bin ƙa'ida kowace hukuma da na hukumomi a ƙasar nan suna nan jingim wasu ba sa aiki ne wasu kuma saboda cin hanci da rashawa da ya yi katutu wanda kuma kun ga shi cin hanci da rashawa a musulunci mai ma musulunci ya ce game da cin hanci da rashawa ne la'anallahu rashi wal murtashi la'ana ce ma daga allah akan cin hanci da rashawa to wannan shine abu na farko rashin bin doka da oda da haka muna son mu gyara kasanmu sai mun girmama doka mun girmama oda